Hukumar shirya jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO ta fitar da sakamakon jarabawar wannan shekara ta 2015 a wani taron manema labarai babban magatakardar hukumar a Najeriya Farfesa Abdulrashid Garba ya ce sakamakon ya nuna sama da kashi 68 na adadin waɗanda suka rubuta jarabawar sun samu cin maki biyar ko kuma kiredit biyar a ciki har da darasin turanci da lissafi. al'amarin da ke nuna cewa jarabawar bana an samu ci gaba. Farfesa Abdulrashid Garba ya ce akwai dabarun da suka yi a lokacin jarabawar. Sau da sai muka fitar da wani salo na cewar duk jaraba da zami ta fito daga abubuwan da aka amince a koya a secondary school. Sau da muka samar da dangantaka tsakanin neko da NERDC. Ita NERDC ita ce mai alhakin fitar da karkala. A wannan karan ma satar jarabawar bai kai na shekarar bara ba. labari mai daɗi shine bai kai na bara ba duk shekara ba yadda za ka yi sai ka samu magudin jaraba to mun kakkama kuma an tantance kuma an zakulo waɗanda suke da laifi da yawa da an soke sai dai har ya zuwa wannan lokaci hukumar ta niku ta ce tana bin wasu jihohin Najeriya bashin kuɗin jarabawar yaransu da basu biya ba kamar yadda Farfesa Abdulrashid ya yi ƙarin bayani. Bashin da muke bi har jihohi ana bin su kuma na faɗa cewar bashi wani kashin bayani na kowane harkar business. Jiha na kuke bi ba? Jiha goma sha uku. Ko da yake dai masana harkokin ilimi sun yi maraba da ci gaban da aka samu a wannan karon. amma sun yi fatan abin zai ɗore tare da tabbatar da ganin ɗaliban sun samu guraben ƙaro ilimi a manyan makarantun Najeriya, kamar yadda shugaban ɗalibai musulmi na jihar Niger Musa Shehu Kwazu ya she damun ta wayar salula. Sannan kuma a samar da hanyoyin da waɗannan ɗalibai za su samu admission a makarantu gaba. Suna buƙatar tallafi sauƙaƙa hanyoyin. Don ko ka gama wannan jarabawan sai kuma ka je ka yi jam bayan jam in ka je sai ka samu kuɗin na exam A game da bashin da hukumar Nekon ke bin wasu jihohin Najeriya kuma ga abin da Musa Shehu Kwazon ke cewa. Abu na farko da ya kamata na Arewa su kai da shi da ilimi an bar mu baya ba kaɗan ba. Da kuma a ce a'a abin da ma za a bada tallafi na biyan kuɗin jarabawa wannan kuma ya gagara har ana zai mu bashi hannun yau ana ta ƙoƙarin ma za a hana sakamakon jarabawa wato wannan ba taimaka matasa ba gaskiya. ko da yake dai hukumar ta neko ba ta kai ga riƙe jarabawar waɗannan jihohi ba ba mamaki idan bashin ya kai baɗi ɗaliban baɗin su shiga cikin tarkon bashin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya